بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا insha Allah ta'ala yana da ikwayen juma'i na ikwayen albarka kuna iwa gina mi fa bayani fiya bojishi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam to ci juya yi mini qur'anin ga wa innaka la'ala khuluqin azim akika wee zoyo na fitatiya wajin wani bijona eto wani bijona eza wayo na wasu bawu ya soci na ebona na zo boji pata na ga ya ji ya ina qur'anu bi foro gani be ina sahaba wuce na yi ga jubair ya giya nufair jubair ya giya nufair ga lokaci na mulkiyar hajjina gada e bayana na aisha na yi na nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wata gaju da ya siya gwaji na ji a nabi muhammadu ta ci ubana na na aisha fe ya wuce na كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن gayen wa ce wo ga ƙur'anu di koro da yana ɗan na gaya yana wajen annabi muhammadu ta ci wani sallallahu alaihi wasallam ajin alwa naja naja naja ba ta na ƙur'anu na wuna wasu annabi muhammadu ta ci wo a shaga ajin ajin na ƙur'anu ya zawon gishi ehubai tubu kwata na wato annabi muhammadu ta tubu sallallahu alaihi wasallam na da mai wagan da musulmin doro yau a suke yẹn boji na ji ƙur'anu ya wani a ta yi abin da boji na ji ƙur'anu na wune boji shi ka kayi min ya boji shi na yi lamifa lokacin abiya ya farko annabi muhammadu haske za ta siya ku a tuye bai gama na ya yau ba ci wafe zai a shada'a zai ga sifaye bakaguna inda da suca yau ta ci annabi haske zai ga hakuri na inda hakuri yau ni shi annabi muhammadu zaba ci tuwa ya za ilimin yau yau su ci annabi muhammadu da ya yi wọ́n dé ìbò ya káfìrí wọ́n dé ìbò ya mùsùlùmí. mini bọ́jú mú ṣọ́bí ẹgbù yóò lè yìí sí fáyẹ̀ daina dáìnà ànábì fáà ẹgbù yóò lè dáàbò náà ngala sokoju yọ sokoju yẹ kọ ààrẹ etí ẹkí ìbò zásà ju a ti mini da zandori za mu haƙƙi na wayin yi wayan da haƙƙi za mu shi haƙƙi ya goya uzurin da ciwa mini ko ji mujo be ta hamulul aza wa kuti bi nan kuma da guri wuce wuce amma a wafayin waju go egu na zawon gida suna wajen hakuri wuce a ci zaga mini ko ji mujo alhaya wuce a nan bijin sun sarawai mini boji wujo al'afu wani fayin gan da zai jijin zai fi ne mini boji wujo astawazu itada wani lefi ya tafi zandoro ba ni ni boji shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi sallam gai asamtu asamtu ezu yone da gana wani wagin taro shi shi wani ko gaga gaba mini boji wujo gai shi shi alkawali alwafawo wai da yari kawai ba wajen na ji bata yawa ga yi musulmi ji ma nabi muhammadu ya ci ko sallallahu alaihi wasallam ngala to ce ga yi qur'ani wa dalla qad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa zakara allaha katira لقد كان لكم فيك وفي المسلمين أسوة حسنة ya tsawai shi rasulullah ya tiya wajen ya alaji muhammadu da sallallahu alaihi wasallam ya ci rayuwa annabi da yi waje wajen wani da waje tun guru shi amma wani kan ya zawai lobe yau waje tun guru kuma waje wajen wani ya kan doro da mai uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir so ci ga zan nabiya sai zandoro na gaibi fata ya gugu wangi gan da so ci e eh, waye zo ba wangi na e eh, je kauna wa imani jibe kiyama gan da ga bayan kiyama wa zakara Allah kafira ce fasa kudu kuna zan na jibe sa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waje na shi lobe fata da so kuji goya nabi ci konna na su ko tsayira gan da wajin na shi e eh, ko na yayi yawa Eh, ya abuwa ya eh, bane gumi ga zandoro gama laji zama fadi na amma gorogodo gorogodo ga mini ya wuye ma da gwaji na ba wani ma ƙur'anu ga fasakun ma'a mastafatu ita eh, to su kuli ita gwaji wani gidi gorogodo ya jiwo to gwaji ya kakanta ita gwaji shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga yi asidiku gaskiya zai yiwa biyu shabiyan asidiku gaskiya egwaye gaskiya ga wa wuce tun a shaida a shaja'a e maka gugin alkara ne ne ya tashi da wani erefa mai tara sarawai to yi ga shagan bai a ya ashaja ene wuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kaye gbawana wuji da su shafin likubana alin doro bana ugayi hadisi na biyayi daga bayan jubair ya ge mufi mona jubair ya ge mufi so cube bayu yuga uga annabi sallallahu alaihi wasallam efuna hukuyen hunaini na hukuyen hunaini annabi sallallahu alaihi sallam gai zai tsaye ga kun wuce na wannan ga wuce ga kun waya wani abin musulmi ne ya kun wuce abin musulmi ne ta bala ma e ba a ba sai ne ku do ti ta shaye a sai wasa sai ku da gana yanzu ruwayi na wani sai ji la haula wala quwwata illa billah amma gani me a ajina wajen wani arewa wallahi wallahi ka to yo mulki yo aziki yo kabo yo la haula wala quwwata illa billah galugo inda le pata pe wala ka ce ga gba ina ina ku ci da kyaci wala abu ko ya hunaini na kiji faro to ci yayi labari min ya suratu tauba aya shi da mutunci kiwa zalaka an nasarakum allah fi mawatin kathiratin ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين توجه إلى باري يا إنجي الصحابة يا نبي محمد جيب يا حنين ebona ya kuma shiga ba annabi sallallahu alaihi wasallam jubair ya ge musu ga wani mu لا تجدوني جبانا لا تجدوني جبانا يا سني تيرو بوبوا يا سني زاد صام النبي بودي غاشا غابي كيفو باو صحابه جابيش ne kuma wannan habici a filiko ya annabi bauji na gai ubaiji yau ne makago ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun shiga da kan nasara kuma Allah a ti ka yi la wuce ya yi musulmi shi bi mawasi na kasiratin e ku da ka kai na jinna na jinna in je nasara e ku da a ce wa yau ma hunai to kuna ya hunai ne nasara biya yi amma kafin nasarar biyu ya yi na yi mace na biyu Ki lan mace na wuce biya yi in a ajabatkum kasratukum ekun tó yẹ fẹ́ pèé gẹ́gẹ́ ka fún nagi yẹ tí ó wọ́n sọ pé ìṣe òṣè yẹ dà is àjẹbàtún kàtúrátùkùn wàlàmtùkùn àǹkùn ṣe à ekun tó yẹ nà bó pè túnà yẹ lè lula àǹfààní lóru bẹ́ẹ̀ ó kù kí ẹ̀ yà wọ́dọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ aláìkún kí n pèé bẹ́ẹ̀ ń bọ̀ túnà to efe hunaini na e na ji faruwa ya nabi muhammadu bogana sallallahu alaihi wasallam wai ugwa yanki o oh, ne makabu wai ugwa ya makabu allahu akbar ngala nabi sallallahu alaihi wasallam sai da fogaga la tajiduni jabbana hadisu wani al'imam buhari gobe na mini ne na je ke ugwa ga wuce bena anas bin malik na yi kuku wuce kuwa ya nabi sallallahu alaihi wasallam na na bi nabi muhammad ya ya amma nabi taba ga wuga ga kila wula tuna kila kaza ko ku ga wuga ga kila ne na wula yana har annas sanna ya gusa mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wulle da ya sulkiye ko yin doci da iri ya gwanda ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwanda ya annabi Muhammad da ko ga shaga tunare da bwa ya almisiki ko doci almisiki wala wa kan ikairi yana wayewayen bayan annabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam wula wula tulare dabo na e, da kan yiwuna mai wuba rusa ba annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam kun ga biya yi biya biyu sun yau ga kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan fi wa ashjahan nas ga ya yi kira yana ka kwashe boye za ta dabo ke kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ejiyan annabi yusuf alaihi salam ayan da uku ba bai annabi muhammadu ya bai so ci jejen yutura ejiyo kuma ya annabi muhammadu gudan a ci a ja'an na ezuyo na gwe maka ga zandoro ne ba gaskiya wani ji zuma wani wadda fa wa aji sai za mutare a wadda ci ya tsare a tsana muhammadu gudan قول قد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقه على فرس وقال وجدناه بحرا رواه البخاري وقال يقول موت في الجيتا وبيع اللي هو مدينة تشيجي ايه بوكو اما النبي محمد غشي زواني يزور من يقوم وقا وقا وقا دوك وقا وجدناه بحرا كي بحرا nga yi gaga doko na kwazon sarawai e zaye doko a nabi muhammadu na yin goro da doro ko nga wani da su ce shi zuwa goro zai shi zo gogo mini sifa ya nabi wani da yin makabu gogo wato ga bai gaskiya ji da shi zuma ma sai ba so ci ya wayin makabu sai diga yi ayyibini bi ruhi mink eto sunna na juwe na buye lwana abasan adwana so ci da wayin gogo ka ya kiyo ya istika mata bayan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam jama'a musulmi shi ni ne ne bayan maka bayan annabi muhammad bin sallallahu alaihi wa sallam. barra wa yajiya azil ugayi ga kunna wallahi idan marra al-bas la taqi bihi wa inna ash-shuja'a minna alladhi yu'adhi bihi ga bike kun ga bi aje kuna yi sahabaji ziyaji da bawon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuga wuga wuga bi ku ti ayi wuga ye ba fi le ku e bona wure to da da su ga lwa wuga ye ba wuga ye ba a ta ga sayyidina ali ko to ke ga wuga akika ye ko ye badare ko da go ko ye badar nan ga ga musulmi ji dokwa kaya tuwa ji madokwa e tu cha ji dokwa wuga wa nahnu naluzu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ay nahtami bihi وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا دفنا بكي بدرنا أفويونا أجزا بس لكم واسي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقاي زي صبا كافري جنا في لكونا ودنا كافري جنا وقا وقا إن جكنا ثم بيدا النبي قام يزيب كجكني بكي فمسي غزان دور وتعشيني بولا fata dalili na juwa uba yake yawa ne baka goya muhammadu filiya eko da eko gaskiya fata mini kojin shi na soji sa nabi muhammadu a cewa ga musulmin ji kokari da ya sun da gani bayi na ngai alqaram wal ju rafa annabi jin ya sha abdullahi bin abba man kusacin sahaba jin radiyallahu anhu وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود بالخير من الريح المرسلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا سنفي أبيدي لك سنتين لا يكون إلاوى تيمكو يا زبابا جيدا بيكون جيدا زيدي لك سنوين أقول لك سيتيتو الخير إننا إلونا da kuga da zai alal ga alabi sallallahu alaihi wasallam ajiwa da nasu bil khair ajiza da khairi to juda ba a ci aga riyatuwa ya alabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ebe judu majiyu ibarato e yau ta ga yake alkhairu wai ta zawon gidilajiloji ga alkhairu e yana fiye alabi muhammadu wace yake wace yake na wai la zawon gidilajiloji a ci gaga ana sai ke gaye bi gama su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal al-islam shay'an illa a'tahu zan dubba ya bi annabi ya yace musulunci duwa sai annabi ga wuce lafiyar ya zaga hadisu ya imam muslim gama na iza bagin da shi na annabi muhammadu ya yanayin gishi ya ekwe huna ina wana ne ya zaba ginin ce ballo shi na kiw ga ya zashi sho da ya kawo aslimu fa inna muhammada yuhti ata'an la yakhsha al-faqa rawahu muslim da ya ya zashi mishi e ga musulunci go e ga musulunci go e gwani wujuji benin gidi dan na nabi muhammadu wa turan ga muhammadu na wunga ebe bai na tuwa dini ne wunga bai dana ezuwe wani fara yawon wai su da ya ja na su da ya ja bugu ya musulunci go bayani ke biya yi ne wugwayen iratoyen muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ibnu shahar az sallallahu alaihi wasallam na umayya na yi kafiri kwana ekwe ya hunayi ekwe dai na yi ga ekwe abba ya musulmi ji wuce dai ba su magwena a ga waga ki da ta na wuce yin na wagan mai asali na na'a rakun shi sun a shazu na ya sofuwa na yi yin umayyo tun manne a wuce ya rakun shi so biyu har sofuwa ne ga sofuwa na wuce ya labari ga wallahi lakad atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annaga ragun shi layami oke ya shi sun labi oke ya shi labi amma abu wujira tun na tuna ma a tuwani wa inna hula abgadun na tsilayya nunan baka zandoro bu wujira tun na yami tuna fama bari a yi ni hatta innahu la habun na ilayya anabi ku kya a mu fe jira a mu fe jira fiya wi har ki ko ba nan nan wannan u ba je boye wa mu tare a mu fe nan u wa mu tare u fe nan u amma u ku kya bu fe tare wa ar u ba yi wa ke ga yo rafa wa ni ji boye boye anabi sallallahu alaihi wasallam ya ga tahadu tahabu e jira do shi ya je do shi bugun ezuro da sai gina goya alabi nan amma ya bura to in ga ji masari goya alabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mini ne da yake wuwa ya rata ya alabi sallallahu alaihi wasallam na jabir ya ji abdullahi ne madina cina ga safaltu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni biyar lozan ke bagan da tuce ne kai mini ya zana shi alabi muhammadu ne da alabi wajen ma da ya gina na soci goka a walugo musulunci na me ya sunan Sandi sandiya ko sandiya kuma wacce ya suna ake da shawara alim alim da ce ash'adu ash'adu Allah ilaha Allah ilaha أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله دليل كذا إن شاء الله Sayyidiku, Nasrullah Libya, Kumar Kaputun Cil, Malamain. idan akwai da kai sallah da sauran hukunce hukunce a na gane daga yau sunan shi alim kuma yana bukatan tufafi masu kyau kamar lafiya da hula da sauran ashadu mana ashadu na shaida an la ilaha anna ilaha babu abin bautawa da gaskiya babu abin bautawa da gaskiya illallah sai Allah wa ashhadu kuma na shaida anna muhammadan annabi muhammad rasulullah manzon Allah ne rasulullah manzon Allah ne kada ka kudusa a fina cewa Allah yana da da annabi isa ba don Allah ba shi ma manzon Allah ne bawan Allah ne yanda annabi Muhammad ya kasance manzon Allah da bawan Allah ka gane ku shugaban agaji ana kiran ka to jama'a shi da bayani tiya abokin cikon na nato alabi muhammadu rabin sallallahu alaihi sallam ko ga irato jabir yake abdullahi na madina ci na ga abin da sake ba gani da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ni bi rakun rakun na tuko gana ni rakun na qadur launu qadur rubi alaman doro anan iza jike su mawubo iza jike su mawubo bai wuce na gada halin na wani annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai bawai ku fai ga biyoyi ga ya jabir istamsi ya waje da agwa kura kun yawai fadda raba hobi sauki zarbatan annabi sai dan rakun na budala ya zuni rakun na fai waza rakun na ya gawa ruwa na fai waza rakun na dai waza annabi sallallahu alaihi wasallam sai gabe wai ga asabi ul jamal wa gara kun na kuya ne kuntu na'am ni ganga ku ni sai yushe na mi ga ku dan na aje bashi madina na mi ci da annabi muhammadu ci ga da masallacin ci da shi kafan da ci sahaba ji shi masallacin gani biyu ni so shi ga da masallacin e bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tana sunna ladan kundoro jogi kafan dosho da na bai ji taku jina babu guje mun shi da ba na bi sallallahu alaihi wasallam ga hada jamalu rakunna wa gawashina ya Allah bayani da wannan rakun yona fa kharaja fa ja'ala yusifu bil jamal annabi tiyana ma fe marakun goba fe cin da yalo da shi ويقول وفيها الجمل جملنا راكن نغراكن يو فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقي من رعد النبي فين لا يويا أذر فقالا دا يويتيا راكن نوشنا وفيها بيها أعطوها جابرا إلا وإن يا جابر إتيا راكن نمشي وينا wúdé làwọ́yà ti láàrin tó fẹ́ gẹ̀gẹ̀ mú igán wọ́n gbàtà wẹ́yàwẹ́yà ní oge wọ́n gbàtà wa ní annabi gato alsamanu wal jamalu laka ewu na mi gana yau da na tura kun na bayani wato gawo allah fasu ba no ne zagutin shi to masu yi gawa ubata wa shi amma kai nau shi na towun wa jira to a yau wa innaka la ala khuluqin azim annabi muhammadu ta boji shiko gogo jama'a musulmi ba annabi muhammadu ya tiya boji na shi illo be da nan boji ya farko ne makabu wasu da makiya boji ba shi wai tara ko ko to gan be sifan na shi sifan ya tashi na gwakwai musulmi na e na gaskiya asiriku gaskiya annabi muhammad ya zo wani bai yake da kiyo da gaskiya ta yana so ci juya qur'ani ga da abin bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una fiha lahum ma yasha'una 'inda rabbihim zalika dhalika jazaa'ul muhsinin ليكفر الله عنه أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم bi ahsanin ladhi kanu amalo to shiga bi ja bi sulki wanda bai daga da fiye ne ga ya nabi muhammadu wasu daga bihi mu'mini da juya gaskiya ta mituna ulaika humul muttaqun zanna shiga yi zai je suna kokoda lahum ma yasha'una inda rabbi in dora abba lai ga uji buya e ba so shago ga aljanna aga lo aljanna in dora na ga ni mu yo da aljanna na wuya ga zalika jazahul muslimina na ga ya ga bayan zaguru jau so ci gari yukaffir Allahu anhu aswa allazi amilu so ci din na jiya e bu la fi yin wudu ne tudidi na ma ci le bin shaitan jaza lo cha marina wa yajzihum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun yimi ba yiga gbagan da yana jaga ina lo tona na ga yau ga shi a jaji ibn e so ci ga wa fadi sahaba ne na jiji gomina ma gagar da yana gagar dole sahaba da ga yi mumi ne farko da a ga to kuma ga da da dirida amma shi a da da dirida su ma annabi ko ya je wayi da ita ko ya je bogo mai musulmi shi so shi annabi muhammadu ji ga kiwa da yau gaskiya wannan zai ja abin sulki yake juya ga za ga siyo ya ce labari ne ya je ma yau ya ce ku yin azabo nan gai bai wai ga ga walan ma al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima so ci yayi labari kebe musulmi da bidin mace ne gai lokaci na mushriki da bidda da kinye madina wannan kuma ji faruwa har da faruwa a muga fi nasara ya alkawali na ma nabi muhammadu jaga ali sanan ya taba lamari na ali sauki da nasara yana gulhu mana ali ali gama na fata batala da ganna ke dai a zama wa'adan allahu wa rasuluhu wa sadaka allahu wa rasuluhu a nabi muhammadu ya zaga su to jama'a musulmi shi eh wa kai isa nabi muhammadu ya ba gaskiya ta wani wale ga jamana wala ba yadda zai je so yi gudu shi ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a ga yi man shi man jigai cin jikan da dai nan a ga za ta sabiya le wace su ga mana ibn e, wace na ji suna e za yi fita chabu ya ji rukuya ya zo ga mana da rukuya na dai jina shi je na je bi da wannan ga kan ba da shi wani wuje wuge ya ce ki bo ya ci ga mana ya sun da soci man ji aji zai waga imani a birkin imani a jirgin zandoro iti ya bi gaba ne alkhairi da ba waga ji da wani wacce na daga wacce egi makanta ji wai wuka to katuwa tun na so yawa yana zama da jibin shi ga su zama na dadi ne ba wani ibe gube man da shi da yani? sai kogo da bakatu a sai da mawai ba kpata na wadda jikatu mai ta gaskiya ko mai bude da wace sai kogo shi shi amma gaba na wani zuwa in wuce na wayawu da su zai ji wa zai kun da su kuna wuce na gala mai lumma fatawa wa bai wayo gala mai lumma e gwana gaskiya nabi muhammadu bai bai yawa ga zozon lagama na wa na annabi muhammadu na sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ci ga ga wala ta kawwala alaina ba'd al aqawil la khadnahu bi yamin thumma laqata'na minhu al wasi wanda ne waye asari bi kabaya gaba na zuwa shari'a adiyya bando ga wala tasfu ma laisa laka bi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula bugo be juwa su da su dawa bona mu'amala bona a taya daga mani na gai bisho mai jo ibuna shiga yi gugiciyar annabawa shi gama da wasu al'amarin manja al'umma shiga kere-kere ibuna daga na lamitu ya mana sai na lamitu ga mana da dawo wadanda ina mayan sunna ji ta tuba na wajiye ba mayan sunna ji ina salafiya ji ta tuba na wajiye ba salafiya ji dole ga lamarin na tsata wanda musulmi da ga kirkire ko ga mana na manje ku zai na bugo yi sun da sabo wasu ayi suna da shi sun da sabo ga zu ga mana da suna awa goma in e wani kan ga zu ne na kai wani gawa waje mun lawa ku ya kaware zan doci ya ga mana zu da wacin ba na ke ya umma mai to kai yayin na kaya wani abin suwe wa fi samani rizqukum wa wa'adu tu'adu aziki ye yi na ji zando bai aliko diga wa je na tutu a ya re ko abi mugo yisun da soko break lawayo sai lawayo musamman sai lari ebo ya ci manan ci ufe da lokacin ga mana lokacin mutotti o ga ya tunana ya yi ya na hudu wodi customer a o ma bɛ kɔsɔ ma jula bɛ gama nan ne bɔbɔ lokaci ne o ga wani ga o ga awa iki ya gan da gama nan e wani yana ce annabi muhammadu ya bayi na sallallahu alaihi wasallam o ga yi gama nan akida wa bo ga so gama nan da mu e wani kawo ga illa gama nan wayi na gaskiya tulawo min ya gama na waje dawa zai waje wayi tiwo daga ba soce ko daga ba annabi muhammadu wa na waga kafiri no ne gama na ga wazo e wani waje waya wa ga abiola buhari zannabi fata rin ni kafira yo ba waje da yau ne uwa ka kafira yo ne. wanda ya yi kafin ci karara gogo jama'i musulmi manyan su gama na dadi ne bani ne zan kashi yau shi a josai bin taimi ne ga wabuwa ga mana da zai wa da za ya sai shi an har ga kai ga mana aki da halu ya gura ga mana ga mana shekun da ya musulmi shi gogo jama'i musulmi zan durin wata tashin wadda tun na na da lamarin kafi na yi ne wani wani kiyo gaskiya mu'amala wa gaskiya ito addini wa ba gaskiya amma wa ga da yi bi gama ne mu'amala ya yi jele wa bu hatta alamar addini wala gama ne wajen ga sai da fana yawon zandoro mai biza wani bitacce gama na wani asara ya zuba da kuti da ci ne jama'a musulmi shi min ya ene ya wuba ga nabi muhammadu ya zaga tsiya kuwa wani abu sufiya na yagin har na ibabayin mu'awiya na wuce ke yi inda ya umu habiba yi miya nabi muhammadu da alaihi wasallam na yi garam na ta yagin abu sufiya na to wace ga abu sufiya na muddamin ya zakwai makaci jau ga iraq ne suna kai gikin roma wani wace ga adini mishan ga bu roma shi ta tubo karkashin ya ruwa makamu makin ya misira da kin ya misira da adini ya misha shiga a sai jiru mulki ya rumawa shuga bai yi ina sai da jagora kan gana a rukuna a ga ibe zai musulunci dokin ya na wato nisa ci ci go musulunci ya gona ka fayo ruwa mu ci na je ja mulki na bi na ko ya tawo gona haja go duga yi hatta e zaga tuta ci ci jo a so kwa ta ga go be ai gama la musulunci be na wato da ga nisa ci go to kin ya na a ga fe mallaka yake ya to e su na fe kin ya mai ga na mu ga abu tashe maka da jawana abu su faya na wuga ebe na wuga da musulunci amma wadda mini bai shi shi a je ko ku sarawai na a ga rabe musulunci waya mu'awiya giyu na sahaba ya nabi muhammadu na ce a gai tun sofa ziru na ke yi mu'awiya na an yi gai tun sofa zanne ji ba ta ga da yayi ba shi a jibu amma zanne ji nan su daga ali ali a musulunci ko kirkiri ma yau to cube boyu ya zarga shi ina yi uba gaskiya bai nabi muhammadu na sallallahu alaihi wa sallam abu sufyan ga iraq ne biyo ga ko biyo ga yace su yi boye ci annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. ga hal kuntum tattaimunahu bil kadhib ba muhammadu na na kida shi ejiye mu maka wa ne duwa gina ya jutu mu magamana shin wanda ya ga ya zuwa na ya waga gamana mai ubana ki abu sufyan ga tola ga musulunci ga a tiwe daga manaya kafire yari ya musulmi to la lo musulmi sha ga fama arifu annahu lam yakun li yadhara al kadhib ala nas wa yakdhib ala allah ni ya dusu ga manaya za a sha a ina waye wai ina na ga manaya wai zuta so sha ke ga yawo ga min sifa ko ya nabi muhammadu gaskiya gaskiya e wa ga mana waye man kun da so shi ya gwana yin man shida ya riga ya fatawa dede na ga al'ummar da jana lakanin ya gwana fatawa dede ya tiya ne wadda fiye mai ngalla nigeria ya shi ne wuce ci na da kiye mai dubu da ya da su ka ga wajen wuce riba mutum ya ganye fuga wuce goyon da ci ba fatawa da da ya kunye gane na gawa gane da ne wani ya gwana soja mai musulmi jikin gwana da wani bugayewa da manyan na da tarbiyya yake wani yadda suke ga zuga mana da ya addini wa ma mai musulmi duk ba kuta na yi wa gila mai fa yi na dawana yi ga boji shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ila gaskiya koyo a tuye bai makagwai a tuye bai rafe a tuye bai hakuri a tuye bai ilimin odegun odabu zahadar ciyo zai ga lagun tuna wajen hakuri wucin wunde sun yi wani fabe zai wani datya wani gaggawa giga mai sha da kawai ko kuma bojin na jiwo tsayi rabi ne sojo sai da ganin jini wajen ma da ga ila sanci ya yi tiyan wucin ekun gizo iga yayawa yawa zan zai je za a yi fiye taimako da na iji kokari yana so shiga fayayi na ibu ya so can fi gwaci da hamdi وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله